الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله فصل ودواء هذا الداء كالتالي أن يعرف أن ما ابتلي به من الداء المضاد للتوحيد إنما هو من جهله وغفلة قلبه عن الله تعالى

أن الأكل والشرع يوجبان تحصيل المصالح وتكميلها وإعدام المفاسد وتقليلها فإذا عرض للآكل أمر يرى فيه مصلحة ومفسدة وجب عليه أمران أمر علمي وأمر عملي فالعلمي معرفة الراجح من طرف المصلحة والمفسدة فإذا تبين له الرجحان وجب عليه إيثار الأصلح له ومن المعلوم أنه ليس في إشك الصور مصلحة دينية ولا دنيوية بل مفسدته الدينية والدنيوية أضعاف أضعاف ما يقدر فيه من المصلحة وذلك من وجوه أحدها الاشتغال بحب المخلوق وذكره عن حب الرب تعالى وذكره فلا يجتمع في الكلب هذا وهذا إلا ويكهر أحدهما صاحبه ويكون السلطان والقلبة له الثاني عذاب قلبه بمعشوقه فإن من أحب شيئا غير الله أذب به ولا بد فما في الأرض أشكى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق تراه باكيا في كل حين مخافة قربة أو الاشتكاك أو الاشتياق فيبكي إن أو شوكا إليهم ويبكي عندنا حذر الفراق فتسكن عينه عند الفراق وتسكن عينه عند التلاقي والعشق وإن استلذ به صاحبه فهو أعظم من أذاد القلب الثالث أن العاشق قلبه أسير في قبضة معشوقه يسومه الهوان ولكن لسكرة الإشك لا يشعر بمصابه فقلبه كأسفورة في كف طفل يسومها حياد الردى والطفل يلهو ويلعب فعيش العاشق عيش الأسير المفك وعيش الخلي عيش المسيب المطلق فالعاشق كما قيل تليق برأي العين وهو أسيره عليل على كتب الحلاك يدور وميت يرى في نعم. وميت يرى في سورة الحي غادية وليس له حتى النشور نشور أفوق مرات ضاء فيهن كلبه وليس له حتى الممات حضور الرابع أنه يشتغل به عن مصالح دينه ودنياه فليس شيء أضيء لمسالك الدين والدنيا من إشك الصور أما مسالك الدين فإنها منوطة بلم شاة الكلب وإقباله على الله وإشك الصور أعظم شيء تشئيثا وتشتيتا له وأما مسالك الدنيا فهي تابعة في الحقيقة لمسالك الدين فمن انفرطت عليه مسالك دينه وضاعت عليه فمسالف دنياه أضيأ وعضيأ الخامس نعم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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك إغوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، بركة مدسة sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1443 wanda kuma yake daidai da 23 ga watan 11 miladiya ta 2021 a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin wannan littafi mai suna adda'u wadda ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an الدواء الكافي عن الدواء الشافي واللفر الإمام أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ونشير درس منا دليل أربعين نبيو أولا للتافي أجير درس ونشير دليل أكل شاتكس كافي المشقاء أقوي تنبيه yana cewa yana neman ƙarin bayani akan hukuncin akan wani hadisi inna allaha azza wa jalla qibala ahadikum idha salla fala yabsuq bayna yadayhi a wani hadisi hadisi ne sahihi ya zo ta daban-daban a zo hadisin abu huraira a cikin sahihain a zo hadisin ibn umar a cikin musnad imam ahmad da ibnu hibban da alhakim. ya zo a cikin hadisin abu sa'id al-khudri kamar da ke cikin musnad imam ahmad da sunan abi dawud da sauransu annabi sallallahu alaihi wa sallama yana gaya wa wato mai sallah da cewa idan yana sallah kada ya tofar da yawu gabansa kada ya tofar da yawu gabansa a ruwayar رواية أبو هريرة كما ذلك يتكين صحيحين إذا صلى أحدكم فلا يبسق قبل وجهه فإنما يناجي ربه ما دام في مسلاه فلا يبسق عن يمينه فإن عن يمينه ملكا فليبسق عن يساره أو بين يديه فليدفنه thumma liyadfunhu idan ɗayan ku yana sallah to ya sani cewa yana ganawa da ubangijinsa ne almusalli yunaji rabbahu yana ganawa ne da ubangijinsa matukar dai yana nan tsaye gurin da yake sallah don haka annabi sallallahu alaihi ce kada ya tofar da yawu gabansa kada kuma ya tofar da yawu bayansa ce domin yana ganawa da ubangijinsa wanda ke ganawa da kai to kana fuskanta shi yana fuskanta kari da don in ka tofar da yawu kamar ka tofa masa ne to ubangiji subhanahu wata'ala ya girmama ya ɗaukaka ya kamata ya kasance mu'amalar bawansa da shi mu'amalar ta girmamawa kada ya tofar da yawu gabansa kada kuma ya tofar da yawu damansa domin a damansa akwai mala'ika wanda yake rubuta ayyukansa masu kyau ba kada ya tofar da yawu nan sai dai tofar a hagunsa ko kuma ya tofar tsakanin kafafuwansa sannan kuma ya binne san a wancan lokaci masallatayya turbaya ce ƙasa ce babu shimfiɗa a ciki saboda haka idan an tofar da yawu ana iya binne shi wannan idan ya zanto larura babu yadda mutum ya iya amma in ya zanto akwai yadda zai iya to babu buƙatar ya ma tofar da yawon ko a gabansa ko abinan ko a hagunsa ko kuma a tsakankanin kafafuwansa don ya zanto yana da abin da zai tofar da yawon a tare da shi to sai ya tofar da shi ba sai ya ba sai ya tofar da shi a damansa ko a abin a hagunsa ba ko a tsakankanin kafafuwansa wani a wancan lokacin da zai iya yiwa haka amma a yanzu masallatayya za ka samu cewa akwai shimfiɗu a ciki za ka babu yadda za a yi mutum ya tofar da yawo a ƙasa kuma ya iya binne shi wanda a hadisin ce aka in ya tofar ya binne yanzu a nan babu yadda ma za a iya tofarwa saboda ka idan mutum yana iya sa hannun rigarsa in ma babu wani abin da zai iya tofawa a ciki ya tofa a cikin hannun rigarsa in ya aka gama sallah yana iya gyarawa ka wannan dai hadisin abin da yake nunawa hana masallaci tofar da yawo gabansa ko damansa إذا ينا سلح ما ليتي فصل ودواء هذا الداء القتال أن يعرف ما ابتلي به ألن أقول قارق على أتكلم نسخر دا ما ليه كرنتا وتقيل وسمار دا تكينكو أقول وندن قارو أسلن يد إبارة تكي أن يعرف ما ابتلي به من الداء المضاد للتوحيد أولا هكذا نسخة أبنى تكي to sai zanto a tsaba'at Abdullahir akwai wata tsaba'at Abdullahir an ƙara anna an kara an ya arifa anna mabtuliya to da aka ƙara anna sai zanto jumlar bata cika ba da ka kawo anna to kana buƙatar ka kawo khabar ɗinta ka kawo anna to ina khabar ɗinta to wannan ya sa shi wanda ya buga littafin a karan a karo na biyu shine tsaba'atul madani sai suka ƙara wannan ibarar da muka ji karatunta daga wajen malam anna mabtuliya bihi min hadha da'il mudadd lit inna ma huwa min jahlihi wa ghaflati qalbihi 'an Allah fa alayhi an ya'rifa tawhid rabbihi wa وسنته ayatihi awwalan to duka wancan ibarar inna ma da na farko akwai haza haza din nan ya sa ta a bracket shi eh, tsaba'ar almadani ya sa ta a bracket sannan inna ma har zuwa wa ayatihi shi ma ya sa shi a bracket dan ya nuna maka cewa wannan ƙari ne kuma sai ya ji ƙasa sai yake cewa inna ma huwa har zuwa awwalan yace baina qausain yace wa qala hadhihi ziyadatu saqitatun min al-makhrutati wa nara annahu la budda minha yace wannan karin babu shi a makhruta wato rubutun hannu na littafin amma muna ga dole sai an same shi to wannan ta'aliki ya zo a tsaba ta salafiya na wannan littafin sannan kuma ɗaba'o inda aka yi ta bayansa sai ma aka rifi share wannan gaba ɗaya sai ya zama kamar kawai daga cikin zubin littafin ne kuma ibn qayyim shine mai wannan magana amma a hakikanin yadda ibarar take anna mabtuliya bihi min hadha da'il da'il mudad an اولا ان يعرف مبتلي به من من الداء المضاد للتوحيد awwalan haka ibarar take wato mala yake cewa wa dawa'u hadha da' maganin wannan cuta yana maganar cutar eh, wato kamuwa da soyayyar mata ko kuma maza ba wai soyayya ta mutum zai so wacce zai aura ba ba irin wani ba soyayya irin wacce mutum zai sanya wallafa wa ransa san wata wadda watakila wata san yana yi ba kuma gaba ɗaya wannan sanya riga ya ma mai zuciyarsa duka ya hargitsa shi ya birkita masa lissafi ya zama duka al'amarinsa ya koma kan wannan da yake so da kuma waɗanda suke neman maza su kuma ya ƙwallafa ransa akan namiji da zan sau gaba ɗaya rayuwarsa ya mai da ita akan wannan da yake so shine iskosuwar shi yake kira da iskosuwar to wannan cuta ce ya yi maganar ta a baya sai yake cewa to maganin wannan cuta tunda kun san littafin sunan shi adda'u wa dawa ya faɗi cutar to sai yake cewa maganin wannan cuta da naman asalin littafin tambaya ne da wani yake mata ya kamu da irin wannan cuta cutar begen wani can daban ko wata can daban kuma begen ya riga ya mamaye masa zuciya ya kanan naɗe shi ya hana shi komai baya sukuni baya sukuni eh, baya da wani sukuni baya da wani tunani sai a wani abu da yake so haka hankalinsa duk ya rikice ya rikice lissafin ta ya hargitse saboda haka ya turo wa ibn qayyim tambaya cewa ga halin da yake cike yana neman ga halin da yake yana neman a warware masa ko a saman masa da mafita to a wajen bashi ansa ne ibn qayyim ya rubuta wannan a kundin littafin da yake gabanmu wanda ya yi masa shimfiɗa da muka yi ta karantawa a baya ta shafi wato cutar zukata da illar saban Allah da sauransu to har yanzu ya zo kan maganar da ita ce jiban rubutun shi ne jigon rubutun wanda littafi na cewa a bashi labarin wannan cuta da kuma yadda zai magance ta shine ne malam yake cewa wa dawa'u hadha da'il qattali an ya'rifa ما ابتلي به من الداء المضاد للتوحيد أولا yace maganin wannan cuta abu na farko shine ya san bala'in da ya fada wato abin da aka jarrabe shi da shi na wannan cuta wadda ita wannan cuta ta ci karo da tauhidi to ya san ita hakikar wannan cuta wanda kuma an sani cewa dukkan wani wata cuta rabin maganinta shine a gano ta sai an gano ta tukunna sannan aka ɗauko hanyar magance ta idan aka gano cutar yaya take to sai kuma a san yaya za a magance ta amma idan ba a gane cuta ba to wurin ko kokarin a magance ta ma sai a haifar da wata cutar daban kamar da yake faruwa a wasu asibitocin namu ko wurin wasu likitocin da ba kwararru ba idan ka je da cutarka maimakon a gano maka cutar da take damunka a taimaka maka da maganin da za ka yi amfani da shi to karshe sai a zo a kakaba maka wata cutar da ba ita ce cutarka ba kuma a ta ɗirka maka maganin da ba cutarka ba ce har ma ya zama maka cuta shi ma to kana neman waraka daga cutar da ta dame ka ka zo neman taimako kuma an kara maka wata cutar sabuwa wadda baka da ita a da wannan yana faruwa da yawa kuma rashin kwarewa yake jawo haka da rashin kwarewa da rashin kayan aiki wani lokaci kuma rashin daukan abu da muhimmanci da sakaci to anan ma cuta ta zuciya ita ma farkon matakin magance ta shine saninta mutum ya san cewa akwai wannan cutar tare da shi kuma ga irin illolinta ga irin masifa da ta jefa shi ciki idan ya san akwai wannan cutar tare da shi to kaga ya ɗauko hanyar magance ta domin zai san cewa wannan cuta menene zai kishiyance ta da duk wata cuta ana warkar da ita da abin da ke kishiyarta abin da zai kishiyanci wannan abin in cutar sanyi ce to sai a kawo abin da zai ya zai zama mai zafi ne wanda zai cuci in ta zafi ce sai aka abin da yake mai sanyi ne da zai kishiyance ta da zai warkar da ita don shi ne yake cewa farkon abin da ya dace shi ne a san wannan cutar ya take idan aka gano ta to shi kenan za a san cewa to menene zai zama kishiyar wannan cutar dan ya zama to maganin wannan cuta to cutukan zukata duka haka suke yayin da mutum yake da cuta a zuciyarsa amma bai san da ita ba to fa za ta rika karuwa ne za ta rika hauhawa ne karshe za ta rikide tun daga cuta ta sha'awa ta koma cuta ta shubu har ma ta koma cuta ta kafirci bayan kasance wata cuta ta saban Allah ta ƙara gaba ta zama cuta ce ta kafirci to shine malam ya fara cewa to maganin wannan cuta mai kisa matakin farko shine mutum ya san cewa an jarrabe shi da wannan bala'i an jarrabe shi da wannan cuta in ya fara gane haka to kaga zai fara tunanin ina zai nemi maganinta shine an ya arifa mabtuliya bihi min ad-da'i al-mudadd lit awwalan ya san abin da aka jarrabe shi da shi na cutar da take kishiyanta tauhidi wannan a karan farko ثم يأتي من العبادات الظاهرة والباطنة ما يشغل قلبه عن دوام الفكرة, عن دوام الفكرة فيه ولغنمكما تيشغى من عباده نظاهري لنباطني نواتو نسرلي لنكوهي وان دواتنا عباده سنة لا تشغل تدزوتي يسا سنة أوكي هنك لنسا يدينا تنانون وانن abin wannan cutar da take tare da shi ويكثر اللجأ والتضرع إلى الله سبحانه سنة يوي تقوم وانتد كيد الله سبحانه وتعالى في صرف anhu da cewa Allah subhanahu wata'ala ya kawar masa da wannan tunanin wanda yake mugun tunani wa an yuraji'a bi qalbi wa an yuraji'a bi qalbihi ilai da kuma dawo masa da zuciyarsa zuwa gare shi to to wannan shine mataki na farko ba mataki na biyu shine ya lizimci kuma ibada bayan ya gane cutar da take damunsa to sai ya lizimci bautar Allah subhanahu wataala bauta ta zahiri da ta baɗini wato bauta ta sarari ta kuma bauta ta ɓoye domin akwai bautar da ake yi da zuciya kamar san Allah subhanahu wataala da fifita san shi akan komai kamar jin tsoronsa tsoro na ƙororuwa tsoron da babu kamarsa kamar fata a wajensa kamar dogaro gare shi kamar mayar da al'amari zuwa gare shi duk waɗannan ah, ibadu ne na zuciya zuciya ita ce take sifanta da waɗannan sifofi da zanto tana bautar Allah da su to wannan ibadu ne na baɗi akwai kuma ibadu wanda suke na zahiri kamar yadda aka sani bautar Allah ta hanyar aikata farillai da Allah subhanahu wataala ya wajabta mana salloli biyar da kuma azumin watan Ramadan da hajji ga mai iko da zakka ga wanda Allah ya bashi dukiya ta kai zakka da kuma sadaka da salloli na taɗawu'i wato na nafilfilo da kuma sadaka ta nafila da dukkan wasu ayyuka irin wannan kamar istighfari da hailala da salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama da karatun alkur'ani da biyayya ga iyaye da kuma taimakawa masu buƙatar taimako dukkan wani aiki na zahiri da ibada ce bautar Allah ne mutum yake kusantar ubangijinsa da su to waɗannan su mutum zai lizumta bayan ya gane cutar da take damunsa to ya koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ta hanyar bautarsa da zuciyarsa da kuma bautarsa da gaɓoɓinsa ya yi abin da duk ya kamata yi sannan wa yuksiru laja'a wata a ila Allah subhanahu wata'ala ya yawaita mayar da al'amarinsa komawa ga Allah subhanahu wata'ala da jin cewa ubangiji kadai shine wanda zai iya masa shine wanda zai ceto shi ya tsamo shi daga cikin wannan bala'i da ya fada ciki kada ya ji iyawarsa ko gwanintarsa ko iliminsa su kadai za su ishe shi a'a ji cewa Allah subhanahu wata'ala shine la malja wa la manja minhu illa ilai shine wanda ake guduwa zuwa gare shi ba inda za a samu mafaka sai gare shi wa zannu Allah malja min Allah illa ilai suka tabbatar da cewa babu wata mafaka babu wata matsera sai zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kamar da yace fa firru ila Allah ku ruga a guje amma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala saboda haka ya koma ga Allah subhanahu wata'ala ya kaskantar da kai ya nuna shi ba kowa bane ya nuna shi bawa ne na Allah subhanahu wata'ala ga shi gaba gare shi sai yadda yayi da shi don haka yana neman taimakonsa da agajinsa da tanyinsa ya yawaita wannan yana roƙon Allah subhanahu wata'ala ba dare ba rana fi sarfi zalika anhu na cewa Allah ya kawar masa da wannan cutar da take zuciyarsa da babu mai iya kawar masa da ita sai shi wa an yuraji'a bi qalbi ilayhi tattara zuciyarsa ya maida ta zuwa ga Allah subhanahu wata'ala to wannan shine maganin da ba maganin da ya kai shi kuma babu wanda zai iya magance mutum irin wannan cuta ta zuciya cutar sha'awa ko cutar shubha babu mai iya mai maka maganinta a bayan ƙasa sai Allah subhanahu wata'ala zaka gurin sa zaka koma shine wanda zai maka taimako mala yace walaysa lahu dawa'un anfa'u min al-ikhlas lillah ba shi da wani maganin da zai fi masa amfani kamar ya tsarkake zuciyarsa ga Allah subhanahu wata'ala ya tsarkake ibadarsa ga Allah subhanahu wata'ala yayin ikhlasi wato ikhlasi shine kololuwar abin da yake cetar bawa daga dukkan wani abin da yake neman taimakon Allah subhanahu wataala a kansa idan bawa ya tsarkake zuciyarsa to ubangiji kuma zai kawo masa taimako saboda yana gaya wa shi mai wannan tambaya da yake cikin wannan matsalar cewa babban maganinka shine wannan ka koma ga Allah subhanahu wataala da zuciyarka da gaɓoɓinka da ayyukanka kuma ka tsarkake komai naka ga Allah subhanahu wataala ka cire dukkan wani abu na ganin wato na neman a gani ko a ji ko a yaba daga zuciyarka wa huwa da'ul ladhi zakarahu Allah fi kitabihi kuma wani ita ce wato shine maganin da Allah subhanahu wataala ya ambata a littafinsa yayin da Allah subhanahu wataala ya babu kissar Annabi Yusuf alaihi salam da yadda imra'atul aziz mata azizu ta taso shi gaba har ma ta samu waɗanda suke taya ta akan wannan su ne sauran matan gari Ala ta kokarin yadda za a karkato da hankalin nabi yusuf alaihi salam zuwa ga uwar gidansa wato wacce take marikiyarsa don ya biya mata mummunar bukatar da take nema a wajensa suka haɗo masa kaidonsu ta ko'ina Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka zalika li nasrifa anhu a wal fahsha innahu min ibadina al Allah ce kamar haka ne domin mu kawar da mummunan aiki da alfasha daga kan annabi yusuf Salam, lalle shi yana daga cikin bayinmu al-mukhlasin waɗanda aka zaɓo su wato zaɓaɓɓun bayinmu ko al waɗanda suke masu ikhlasi saboda annabi yusuf Salam ya nuna cewa ba shi da tashi dabara, yadda waɗannan suka sako shi gaba wa illa tasrif anni kaidahunna asbu hinna idan har baka kawar mun da kaidin su ba to zan karkata zuwa gare su haka ubangiji subhanahu wata'ala ya ga yadda annabi yusuf ya koma zuwa gare shi ya nemi sa to shine ubangiji ya kawar masa da wannan ya faɗi dalilin da ya sa ya yi masa wannan shine ikhlasinsa innahu min ibadina al-mukhlasin yana daga cikin bayin waɗanda suke zaɓaɓɓu waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya wadata su da ikhlasi wato da tsantsanta komawa ga Allah da tsantsanta bautar su ga Allah to kaga ashe wannan shine maganin dukkan wani abin da mutum Allah zai jarrabe shi da shi na aikata alfasha Allah ya jarrabe mutum da san zina ko neman maza ko wani aiki na saban Allah in yana son ya rabu da wannan shine ya koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya tsantsanta neman bukatarsa ga Allah da ji cewa Allah subhanahu wata'ala shi kadai ne mai iya kawo masa tallafi mai iya kawo masa taimako ya cice shi daga cikin wannan bala'i da ya samu kansa a ciki to idan ya haka sai ubangiji ya kawo masa taimako domin ubangiji ya nuna wannan shine hanyar taimako mala yace fa akhbara subhanahu annahu sarafa anhu sua min al-ishqi wal fahsha'i min alfi'li bi ikhlasihi Allah subhanahu wata'ala ya bamu labarin cewa ya kawarwa da annabi Yusuf alaihi salam mummunan aiki mummunan wato na al'ishq na tsananin soyayya ko tsananin bege da kuma alfasha da alfasha wacce ita kuma daga aiki ne shi al'ishq wani abu ne a zuci da mutum zai sanya san abu a ranta alfasha kuma wani abu da zai aikata da gabobinsa to duk Allah ya kawar masa da wannan bi ikhlasihi da ikhlasinsa a dalilin ikhlasinsa a dalilin tsarkake zuciyarsa da tsantsanta bautarsa ga Allah subhanahu wata'ala fa innal qalba idza khalasa wa akhlasa amalahu lillah lam yatamakkan minhu ishqu suwar fa innahu inma yatamakkanu min qalbin farigh ce zuciya idan ta tsarkaka kuma tun ya tsarkake aikinsa ga Allah subhanahu wata'ala shi kadai to wannan bege na abubuwan da yake gani mata ne ko maza ne ko begen duniya ko wani abu to wannan ba zai samu kafuwa a ransa ba matukar mutum zai tsarkake zuciyarsa kuma ya tsarkake aikinsa ga Allah to tsananin begen waɗannan abubuwa da yake gani ba zai yi masa tasiri ba ba zai samu kafuwa a zuciyarsa ba fa innahu inna ma yatabakkalu min qalbin farid domin irin wannan tsananin soyayyar marar wato kan gado tana samun kafuwa ne a cikin zuciyar da ba Allah a cikin ta a cikin zuciyar da ta wofinta daga tuna Allah da ambatan Allah da komawa ga ga Allah subhanahu wataala domin ita zuciya dole ne a shagaltar da ita da wani abu ba ta zama hakanan nan fanko babu komai a ciki ko dai ka cika ta da san Allah da san manzansa da san addininsa da tunanin lahira da ambatan Allah in ko babu waɗanda su za su cika da san wani abu can na duniya da san wani abu can na banza tsila da san abin da zai halaka ka dole ne ta sai ta so wani abu ba za ta zauna haka nan kawai ga zuciyar mutum ta zama babu komai fayau a cikinta ba zai yiwu ba to duk zanarsa san Allah to kishiyar wannan ne zai wakana a cikinta duk da ya zanto babu tunanin lahira tunanin duniya ne zai mamaye ta duk da ya zanto mutum baya tuna girman Allah subhanahu wata'ala to kuma wato bin biyayya ga shaidan shi zai mamaye wannan zuciya shi yasa Allah subhanahu wata'ala da yake ba mu labarin kisar annabi eh, mahaifiyar annabi musa alaihi salam lokacin da allah subhanahu wata'ala ya umarce ta cewa ta ɗauki annabi musa alaihi salam yana jaririnsa ta sa shi akwati ta jefa shi a cikin ruwa to da ta je ta aikata wannan umarni da allah subhanahu wata'ala ya mata ta jefa ɗannan nata jariri a cikin ruwa kuma daga nan makiyansa wato gidan fir'auna suka tsince shi aka tafi da shi inda ake yankan jariran wato gidan fir'auna Allah ce fa asbaha fuadu ummi Musa fariga in kadat la tubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha litakuna min almu'minin Allah ce fa asbaha fuadu ummi Musa fariga sai zuciyar annabi Musa ta mahaifiyar annabi Musa ta waye gari yau. wato in banda tunanin annabi Musa babu komai a cikinta in kadat la tubdi bi iris ta bayyana shi ma iris ta je ta ce ɗana ne ku ba da kayana laula an rabatna ala qalbiha ba don mun daure zuciyarta ba da mai Allah ya daure zuciyarta da tawakkali Allah ya daure zuciyarta da tunanin alkawarin da Allah ya yi masa inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin wannan alkawarin da Allah ya yi mata na cewa zai dawo mata da shi ba kuma haka kawai ma zai dawo da babban mukami shine zai zama ɗaya daga cikin manzannin Allah saboda haka wannan sai ya ɗaure mata zuciya ba don haka ba to da ta fito ta fallasa shi to shine yake cewa ita zuciya dole ka cika ta da wani abu in ba haka ba to zuciyar abin nan irin wannan waswasi da irin wannan soyayyar ta banza da wofi da begen abin banza da wofi zai cika ta kamar yadda kama kala kamar yadda wani mawaki yake cewa mai hikima ce a ta ne hawa ha kamla an arifa hawa fasada fa kalban khaliyan ce a ta ne hawa ha soyayyar ta ta zo mun wannan cikin baitocin qais ibn al-mulawih ne ajnuru laila ce ta ne hawaha santa ya same ni ya zo min kabla an arifal hawa tun kafin ma in san wata soyayya yanzu sun taso tun suna ƙanana suna kiwon dabbobi suna yara ƙanana da 'ya'yan baffanni ne saboda ka tun daga lokacin yanzu yana san tun lokacin bai san wani abu soyayya ba fa kalban khaliyan sai soyayyar ta samu wata zuciya da babu komai a cikinta fata makkana sai ta wato sai ta kane kane a ciki sai ta kane kane a cikin wannan zuciya ba nan yana nuna maka cewa duk sanda zuciya ta zanto babu wani abu a ciki to wani abu sai ya zo ya mai gurbin sai ya cika ta zaka in babu tuna Allah da san Allah da ambatan Allah da koma zuwa ga Allah a cikin wannan zuciya to shikenan wani abu ne kishiyar wanda zai zo ya mai zuciyar to shine malam yace waliya ya alamin aqilu anna al aqla والشرع يوجبان تحصيل المصالح وتكميلها وإعدام المفاسد وتقليلها تدمي هنكليا ما تهسني أن الأقل والشرع شيني هنكلي لألا يباه متم لكما شرع أن الله سبحانه وتعالى يأيكو لأن ما واد إتاح يوجبان تحصيل المصالح سنا وجبت أسامر دك wani abin da yake maslaha ne wa takmilaha a cika dukkan wata maslaha wato a samar da ita cikakkiya wa i'damal mafasidi suna wajabta a rasar wato a kawar da dukkan wata barna wa taqlilaha kuma a rage ta wato wannan ka'ida ce yake cewa ka'ida ce da dukkan wani hankali lafiyayye da kuma shari'a suke tabbatarwa ka'idar tahsilul masalih wa takmiluha wa izalatul mafasid ko idamul mafasid wa taqliluha dukkan wani abin da shari'a ta zo da shi kuma hankali mai lafiya ya goyi bayansa shi ne a zamantakewar ɗan adam ta duniya ko tunaninsa na lahira ya kamata ya ginu a kan wannan ka'idar shi ne duk inda maslaha take ya kamata mutum ya samo ta cikakkiya in ba zai same ta cikakkiya ba to ya samu gwargwadon abin da zai samu a ciki sannan ita kuma barna duk inda take ya kawar da ita ya kawar da ita baki ɗaya in ba zai iya kawar da ita baki ɗaya ba to ya rage ta wannan shine abin da aka gina shari'a a kansa shine tahsilul mafasid ah, tahsilul masalih duk abin da yake maslaha ne to ya kamata a yi kokarin inda za a samar da shi kai a karan kanka ka samar da maslaha taka ta karan kanka akwai wasu da cikin malamai da suke cewa babu wata maslaha khassa duk maslaha amma ce babu wata maslaha taka ta karan kanka duk inda ka tukar maslaha to ko da kana ga taka ce to akwai wani wanda yana da alaka da ita to kaga ashe ana buƙatar kai zanto dukkan wani faɗi tashin ka gina shi akan abin da zai zanto maslaha ne idan kana da ikon da za a samu cikakkiyar maslaha na to kai a same ta a same ta idan kuma ikonka bai kai a samar da maslaha duka ba to yi kokari a samu abin da aka samu kada ka yi watsi da maslahar gaba ɗaya ka ce tun da ba zan same ta duka ba to na haƙura da ita gaba ɗaya a'a abin da ba za a same shi duka ba ba a ware shi duka wanda ba za a same shi duka ba ba za ka watsar da shi gaba ɗaya ba sai ka karɓi abin da ya samu da babu gara kaɗan to ita kuma barna yi ƙoƙari ka kawar da ita in kana da iko ka kawar da ita baki ɗaya ya zanto babu ita idan ba ka da ikon kawar da ita baki ɗaya amma kana da ikon ka rage ta to kai ƙoƙarin ka rage ta wannan ka'ida ce ta shari'a kuma dukkanin umarni da hali da shari'a ta zo da su sun gini ne akan wannan duk wani umarnin da Allah subhanahu wata'ala yake ba mu na ku yi kaza to akwai maslaha a ciki babu wani abin da Allah ya mana umarni a ciki da babu maslaha akwai maslahar mu a ciki haka nan duk wani abin da Allah ya umarni ya yi hani a kansa to akwai barna a cikinsa don haka dukkan umarnin Allah da haninsa suna tafiya ne gwargwadon maslaha da kuma ƙoƙarin kawar da barna to shi yasa za ka ga cewa duk wani abin da akwai maslaha a ciki to za ka ga shari'a ta goyi bayan su in dai akwai maslaha a ciki maslaha iri biyu ce akwai maslaha da take muhaqqaqa akwai maslaha mawhuma akwai maslahar da a ka kawai take amma a gurin shari'a babu maslaha a cikin wannan to za ka samu wannan abin shari'a ta hana shi kwata-kwata to babu yadda za a yi tunaninka ko tunanin wasu da zo ya gaya maka cewa akwai maslaha a cikin wannan abun kuma kai ka hauka yadda yanzu shari'a ta hana riba ta haramta riba wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'mini to in dai ko mu'mine ne duk wani abu na riba ko mun kankanta su kuma shi to sai wasu su zo su ce su masana tattalin arziki ne don haka sun fahimci cewa dole ne sai an haƙura da riban nan in ana so a raya tattalin arziki ce ai akwai maslaha a ciki ce ka zauna baka ci bashi mai riba ba dan kawai akwai riba za ka rusa tattalin arzikinka kamar da wasu ke ce ai in kuka kaurace ma waɗannan ba su suka masu riba ai tattalin arzikinmu ne zai ta ja da baya makiyanmu kuma ko abokan zamanmu su yi ta gaba saboda akwai maslaha a nan mu haƙura mu karɓi ribar koya ciki to kaga wannan maslaha ce mawhuma a kwakwalwarsa take amma a gurin shari'a babu ita duk abin da shari'a ta hana to babu wata maslaha kuma da za ta zo ta tabbata a cikin wannan abu to shi yasa za ka ga waɗanda suke ta ƙoƙarin canza shari'ar Allah har kullum fafutukarsu shine su fake da maganar maslaha don su canza wani abu na dokokin Allah a bayan ƙasa. a canza wa musulmi tsarin rayuwar da Allah subhanahu wataala yake so su rayu a kansa a kawo musu wani bara a dora su akai da sunan maslaha akwai magana ta Imam Shatibi a cikin al-Muwafaqat da yake cewa Allah subhanahu wataala inna ma wada wudi'at ash-shara'i li masalih al-ibadi al 'ajil wal ajil ce dukkan wasu shari'a da Allah ya saukar a bayan ƙasa Allah subhanahu wata'ala ya samar da ita ne saboda maslahar bayansa a nan duniya ko a lahira da kuma maganar ibn qayyim ibn qayyim alaihi rahmatullahi a cikin littafin sa alamul muwaqqi'i yake cewa duk abin da zai tabbatar da adalci zai tabbatar da gaskiya yace fa samma shar'ullahi wa to wannan shari'ar Allah a nan take da addininsa sai suka ce to kaga ashe duk wani abin da za mu yi mu samu ci gaba to shari'ar Allah ce kawai saboda haka sai su gaya maka cewa irin waɗannan abubuwan da Allah ya hana yanzu ko muka gano cewa akwai wani abu na ci gaba a ciki to wanda ya koma ya zama shari'ar Allah kaga shari'ar Allah ta zanto ba ta da wani abu tabbatacci ba ta da tabbas a yau abu yana iya zama shari'ar Allah gobe ya zama ba shari'ar Allah ba kishiyarsa ne zai mai gurbinsa kamar yadda suke kokarin fassara shari'ar Allah da abin da zukatansu suke suke riyawa da yadda suka suke so rayuwar rayuwar ta kasance to suna da rubuce-rubuce akan wannan da yawa akwai rashidul gandushi wannan na na kasar tunis wanda yanzu aka hambara gwamnatinsa duka rubuce-rubucensa yana gina su akan wannan ne shi yasa shi a gurinsa ma yana kira zuwa ga ayi shari'ar Allah a bayan ƙasa ya saba maslaha saboda haka sun yadda dukkan wani irin tsarin da za a zo da shi a kafa gwamnati a kansa su sun yadda amma duk da wannan ai ka gaba su kyale shi ba tunda dai yana cewa maganar da yake yi da sunan musuluncin yake yi ko da kuwa zai canza wa musuluncin kama canza masa kala ai kaga duk yadda musuluncinsa yake da yadda yake nuna shi ya canza masa kama kusan tafiya yake daidai da abin da sauran liberal suke kira a kansa to amma wannan bai sa sun kyale shi ba kaga yanzu sun haɓarar da gwamnatin su ta can baya wannan ah, hizbun na haza shi da can baya ba su ba shi dama ba lokacin sifsi shi kuma yanzu bayan ya samu wata dama har sun ga sun kafa gwamnati wanda ya zo haɓarar da su wa duniya an yi shiru ba wanda ya damu da haɓarar da shi da aka yi sau da in ka ga duniya an damu da haɓarar da kai to akwai wani aiki da kake wa turayen yamma ka duba sudan ka ga wannan hamaduk hamaduk haka da shi wani abu fattah burhani ya da gwamnatin da yake daman can daga can aka ɗauko shi kusa a can amerika yake rayuwa suka ɗauko shi aka bashi prime minister a kafa gwamnati ta wucin gadi ta riƙon a kan cewa bayan shekara uku za a yi zaɓe to ya zo ya yi ta kafa dokoki ya yi ta rushe dokokin da aka kafa na addini a ƙasar ya dawo ya halatta giya bayan da an haramta shi ya halatta mata su fito su yawo tsirara bayan da akwai tushen ɗinsu wannan ba a yadda ba duk wata mace a sudan dole ta yi shiga wacce ke ta mutunci ko yaya take amma ba za ta fi tsirara ba daga ita sai mini skate ko tafi da kaya matsatsu ya to duk wannan doka ce ba za a zo a buɗe gidan giya ba ba za a zo a buɗe gidan shanci ba to ya zo duk ya canza wannan dokoki ya dawo duk aka halatta waɗannan abubuwa sauraka ya yi ta aiki wajen yaga cewa ya jawo waɗanda suke da gurɓatacciyar aƙida irin 'yan jamhuriyu da irin 'yan gurguzu aƙidar gurguzu in banda a ƙasashen communist ɗin da irin su china irin su su koriya ta arewa eh, babu ita ta mutu ta mutu amma har yanzu a sudan wai akwai 'yan gurguzu yanzu wurin karajin wani ɗan gurguzu babu ɗan gurguzu aƙidar ta riga ta mutu to amma saboda shashanci har yanzu a sudan akwai 'yan gurguzu amma kuma wasu ne yan tsirari da babu wanda ya kamata akwai su to ya jawo su aka ba wa ministoci aka ba su manya-manyan mukamai a ƙasa to shi alfahimta ta burhan da ya zo ya hamɓare su sai duniya ce wuce a kan amma kuna tuna cewa gwamnatin abin da mursi gwamnati ce zaɓaɓɓiya da aka yi zaɓe a bisa turban da suka yarda da ita ya ci zaɓe amma da aka murƙushe sai suka goyi baya zai sun ma yi aiki a ƙasa wajen yadda za a burkushe shi aka kama shi aka ɗaure shi ake ta masu shari'a har ya mutu a hannun magabtansa ba wanda ya damu saboda mai saboda da sunan musulunci yake yake da'awa amma wanda saboda ya zo da wata manufa shi zan to babu wannan to haka shi ma wannan rashirin zannu shi ma saboda wannan birkitaccen musuluncin da yake ƙoƙarin nunawa amma ba su daga masa ƙafa ba a shahidai shi zaka ka samu waɗannan suna ganin cewa dukkan wani abin da su suke gani maslaha ne ko da ya ci karo da nafsi ko da ayar ƙur'ani ƙarar ta haramta shi to ya kamata a yadda da shi tunda akwai maslaha kaga wanda ita ce maslaha mauhuma maslaha da kawai a ƙwaƙwalwar shi wannan ko masu irin wannan ra'ayi take amma ga duk mai lafiyayyen hankali ya san ba za a taɓa samun maslaha a cikin abin da Allah ya haramta ba abu ne Allah ya haramta shi a ce kuma akwai maslaha rajiha maslaha mai rinjaye a ciki mafsadarsa ba ta rinjaye wato barnarsa ba ta fi yawa ba don Allah yana haramta abin da koda yana da maslaha amma ta zanto ɗan kaɗan ce barnar ta fi yawa ta fi rinjaye Allah yana haramta shi kamar da ya haramta giya سألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم Kabir. ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما saboda Allah ya haramta giya duk da cewa akwai waɗanda suke amfanuwa da shan giyar da kuma cacar amma saboda laifin da suke ciki ciki da barnar da suke cikin giya da caca ta zindinka abin da wasu suke iya cewa akwai shi na amfani Allah ya haramta to babu ranar da za a abin ya juye ya dawo giya halal ce a ce akwai wata maslaha to wannan maslaha ce mauhuma ko maslaha ce marjuha shari'a ba ta amfani da ita don haka da suka ce duk inda adalci yake da gaskiya take fasamma shar'ullah abinda suke nufi cewa duk wani abin da yake maslaha ce tsantsa ko maslaha ce rajiha mai rinjaye ko ku adalci ne to wannan za ka samu shari'ar Allah ta goyi bayan shi za ka same shi a cikin addinin Allah to wannan kuma shine imanin mu mun yi imani cewa babu wani abin da yake tattare da maslaha kuma ka samu cewa maslahan nan ita ce tafi yawa kuma shari'a ce ta haramta muku wannan abin gaba daya ba zai yiwu ba to wannan shine abin da wannan ka'ida take nufi ah, <clears throat> al-imam shatibi cikin al-muwafaqat yayi bayanin ta da fadi sosai cikin littafin sa al-muwafaqat haka ne ibn al-qayyim a cikin alamul muwaqqi'in shi ma yi magana ta sosai ibn ashur a cikin littafinsa maqasid shari'a shi ma ya taɓa wannan magana da fadin ta sosai mu tsaya anan sai bayan an kira sallah sallallahu alaihi wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullah